This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba ya ko makiri ne tare da Ibrahim ka almasi Garba da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da kuwa wannan shiri na lasariyan yau Laraba 26 ga watan Yuni shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanin labarai. To baba shugaban Turkiya ya yitar da abin da ya kira kulle-kullen firaministan Isra'ila na baza yakin Gaza zuwa ilahirin yankin. an girke sojoji da 'yan sanda yau laraba a kan titunan nairobi babban birnin kasar kenya inda aka yi zanga-zanga kan shirin kara haraji wanda aka ce yanzu an janye koriya ta arewa ta gwada wani abu mai kama da makami mai linzami samfurin hypersonic mai tsananin gudu a yau dinnan laraba kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin sojin niger ta ayyana zaman makokin kwanaki uku daga yau laraba bayan rasuwan sojoji 20 da kuma farar hula daya a wani halin ta'addanci da aka kai a tilibiri to ina ga yankin na talabiri yana da kyawo a yi mishi zama na musamman idan ka duba 'yan watanni wa'inga akwai wuya wata ya kama ya kare baka ji an yi rugumuci irin haka ba Majalisar Dokokin Jihar Sokoto ta ce tana aiki a kan kudirin dokan nan na sashen wato da, sashen zantarwa ya gabatar mata wanda ya janyo cece kuce akan batun tube sarkin musulmi Sa'ad Abubakar daga karaga halifan Shehu Usman Danhodiyo. To ina batun da ke cewa dokar ta kunshi baiwa gwamna dama ne ya da sarkin musulmi. Ba gaskiya ba babu inda an kai magana game da wani abu wanda ya jibanci taba hurumi na mai alhurma sarkin musulmi kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafi da shirin zamantakewa na zainab babaji wanda a yau shirin ya tattaro masu ruwa da tsaki domin tattauna batun safarin bil'adama da kuma hanyar shawo kan wannan lamari muna kuma dauke da saƙon masu sauraro amma yanzu ga gyara zama a shakashin farko na labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. Shugaban Turkiya Rajab Tayyip Erdogan yau Laraba ya yi da abin da ya kira kule-kulen Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu na baza yakin Gaza zuwa lahirin yankin. Yanzu Isra'ila na hararen Lebanon kuma muna ganin yadda yammacin duniya ke tarin rashinta har ma da goya mata baya a cewar Erdogan ga 'yan majalisar dokokin ƙasar shi. Netanyahu dai ya ce ba da daɗewa ba za a gama abin da ya kira babin ƙazamin yaƙi da Hamas a Gaza kuma za a sake girke sojojin Isra'ila a kan iyakar arewa inda Isra'ila da mayakan Hezbollah suka shafi wata da watanni suna ta musayar wuta. Netanyahu ya bayyana wannan matakin a matsayin kariya. An girke sojoji da 'yan sanda yau Laraba a kan titunan Nairobi babban birnin ƙasar Kenya. kwana guda bayan da masu zanga-zanga suka afka ginin majalisar dokokin tarayyar kasar a matsayin wani bangare na zanga-zangar nuna kin amincewa da ƙara haraji. mutane a akalla shida sun mutu sannan sama da ɗari sun samu raunuka jiya talata lokacin da masu zanga-zangar suka kona wani sashi na majalisar har 'yan sanda suka mai da martani da buɗe wuta a yunkurinsu na fatattakar su a wani jawabinsa ga ƙasa da aka yada ta gidan talabijin shugaban kenya william ruto ya yitar da halin masu zanga-zangar da cewa cin amanar ƙasa ce kuma barazana ce ga tsaron ƙasa to sai dai labarai da dumudumunsu na nuna cewa daga baya shugaba ruto ya janye batun kara harajen yau laraba rasha ta ce wani harin jirgi mara matuki da ukraine ta kai ya auna wuraren sojoji a yankin somalians a yayin da ita kuma ukraine ta ce wani hari da rasha ta kai ta sama ya yi barna a odessa ma'aikatar tsaron rasha ta ce ta kakkaɓo wasu jiragen saman ukraine mara matuƙa guda biyu a sararin saman somalians gwamnan yankin vasili anokin ya faɗa ta kafar telegram cewa ukraine ta yi yunkurin kai harin ne kan wasu kayan soji da ke gundumar Balanski, amma babu wani labarin barna ko rutsawa da wasu. A yankin Odessa na kudancin Ukraine, gwamna Ole Kifar ya faɗa jiya talata cewa ta wato ta kafar telegram wani makami mai linzami da rasha ta cillo da dare ya dira kan wani rukunin ofis a wata shiyar kamfanoni. Kefar ya ce babu wanda ya ji rauni. To an jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Gwamnatin sojin jamhuriyar Nijar ta ayyana zaman makokin kwanaki uku daga yau laraba bayan rasuwan sojoji 20 da farin hula ɗaya lokacin wani harin ta'addanci wanda ya ritsa da su a kauyen tasiya na yankin talibiri a jiya talata a cewar wata sanarwa wacce ta kara da cewa dakarun ƙasar na Nijar sun yi nasarar hallaka 'yan ta'adda da dama. kisan wanda kisan waɗannan sojojin da ya girgiza jama'a a ƙasar jamhuriyar Nijar wakilin sashen Hausa a birnin ya mai Sulaiman Muni Barma na ɗauki da ƙarin bayani. Yadda shirye-shiryen kafafen labaran gwamnatin Nijar suka rikide zuwa karatun Alkur'ani a safiyar yau Laraba yayin da aka sassauta tutoci a illahirin ofisoshi da makarantun bokon kasar. sakamakon zama makokin awoyi 72 da aka shiga bayan mutuwar sojoji 20 da farar hula guda lamarin ya faru ne a wajejen karfe 10 na hantsin talata 25 ga watan yuni a ƙauyen tasiya kudu da banjo da ke karkarar tera a jihar tilaberi inda wasu 'yan bindiga suka kai farmaki kan dakarun gwamnati in ji sanarwar ma'aikatar tsaro wace ta kara da cewa wasu sojoji tara sun jikata sannan an lalata motoci biyu yayin da askarawan gwamnatin suka yi nasarar kashe 'yan ta'adda da dama tare da lalata masu ababen hawa jama'ar ƙasa na nuna juyayi dangane da yadda matsalar tsaro ke haddasa asarar rayukan jami'an tsaro da farar hula duk da matakan da hukumomi ke cewa suna ɗauka. to ina lillahi wa ilaihi Allah ya 'yan ƙasa wanda sun ka ba da ransu domin kare 'yan uwansu 'yan ƙasa kuma allah ya ba su eh, haƙuri da juriya da kuma yi musu addu'o'i Allah sa su huta gaskiya abin ba daɗi wani abu ne da ya kamata kowa da kowa ya da gudunmuwar shi a kakashe wannan abin gaskiya abin ya yawa eh, bisa aikin da hukumomi suke yi na tsaron ƙasa to ina ga yankin na talaberi yana da kyawo a yi mishi zama na musamman idan ka duba 'yan watanni wa'inga akwai wuya wata ya kama ya kare baka ji an yi rugumuci irin haka ba in akwai wasu kawaye wa'inda an kai ma eh, sakaci to ya kamata a liƙe su. Gundumar Tera da ke matsayin yankin da Nijar ke iyaka da Burkina Faso na daga cikin wuraren da 'yan ta'adda suka zazzafa kai hare-hare a 'yan watannin nan. Lamarin da ya tilasta wa mutane da dama arcewa zuwa neman mafaka. Wani masani a kan sha'anin tsaro Abbas Mumuni na fasara lalacewar yanayin da karancin matakan haɗin gwiwa. saboda haka ya shawarci kasashen kawancen ios su gaggauta zartar da ayyukan rundunar da suka sanar cewa sun samar a watannin baya an samu haɗin gwiwa na gaske a sa kaya na neman labari jirgin da bai da matuki mai ba da labari tabbas ga abin da ake yi kasa in ma na kiya suke dora ana iya gani kuma ana iya buke su kamun masu aikata aikin a sha deja can waɗansu bangaren akwai 'yan tawaye a kuma sauran yankin da ta'addanci bai kai ba yanzu ya kai gundumar gaya dole sai an tashi an tsaye. Jamhuriyar Nijar da ke kewaye da kasashen da ke fama da ayyukan kungiyoyi masu ikirarin jihadi na fuskantar hare-haren ta'addanci a yankunan ta da dama musamman jihar Tilaberi da ke iyaka da Burkina Faso da Mali. Hakan ya sa sojojin kasar kifar da gwamnatin farar hula a watan Yulin 2023. sabon hukumomin sun kuma kori sojojin kasashen yammaci saboda zargin su da rashin yin wani hoɓasa a yunkurin daidaita al'amura tare da maye gurabansu da dakarun rasha masu aikin horo da nufin samo bakin zare sai dai da alama har yanzu da sauran rina sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar a gaida sule mummuni barma da wannan rahoton wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc kai tsaye yanzu ko ga ibrahim da ci gaban labaran duniya To baba mutumin da ya kirkiro manhajar kwarmato ta Wikileaks Julian Assange ya amsa laifi da safiyar yau Laraba kan tuhuma ɗaya tak ta wallafa wasu bayanan sirri na sojin Amurka a wata daidaitawa da ya cima da masu gabatar da ƙara na ma'aikatar shari'ar Amurka wanda don haka ya ƙwaci kansa ya amsa laifi ne a kotun tarayya ta Sipheim babban birnin northern mariana island wani dan yankin kasar amurka da ke pacific wannan yarjejeniya da ya cimma da masu gabatar da kara na amurka ta ba shi damar komawa kasarsa ta haihuwa australia ba tare da yin fursuna a amurka ba mahaifin julian assange john shipton ya ce ta yiwu akwai wasu batutuwa da ya kamata lauyoyi da jami'an diflomasiyya su warware nan gaba amma dai a ce julian ya dawo gida don ya rika yin rayuwa irin ta kullum bayan ya shafe shekaru wajen goma sha biyar a tsare ta fannoni daban-daban kamar ɗaurin talala ko kurkuku ko kuma fakewa a wani ofishin jakadanci wannan ai labari ne mai kyau a ƙarshe koriya ta arewa ta yi gwajin cilla wani abu mai kama da makami mai linzami samfurin hypersonic mai tsananin gudu a yau dinnan laraba daura da gabar ruwanta to amma ya tarwatse a sararin sama a cewar rundunar sojin koriya ta kudu an cilla makamin ne daga wani wuri da ke daura da fenyon babban birnin kasar a cewar hafsan hafsoshin sojin koriya ta kudu ma'aikatar harkokin tsaron japan ta ce nisan makamin daga ƙasa ya kai kilomita 100 kuma ya yi gudun nisan kilomita 200 manyan jami'an ƙasashen koriya ta kudu da amurka da japan sun tattauna ta wayar tarho kan wannan al'amari da ya faru suna masu allah wade da al'amarin da cewar barazana ce ga tsaro Tuma da gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dokoki ta Jihar Sokoto ta ce tana aiki a kan kudirin dokan nan da sashen zartarwa ya gabatar mata wanda ya janyo cece kuce akan batun tuɓe sarkin musulmi Sa'ad Abubakar daga ƙaragan Halifa na Shehu Usman Danhodiyo. wakilin sashen hausa muhammad nasir ya zanta da mataimakin mai tsawatarwa na majalisa bangaren masu rinjayi abubakar shehu yabo wanda ya mai bayani ko menene ke wato wannan kudirin ya kunsa ga jawabin nashi wannan kudirin dokar abubuwa na ya kunsa na farko akwai a tenuwa ta ƙananan hukumomi wadda gwamnatin ta gabata ta gyara doka ta mai da su shekara biyu yanzu wannan gwamnati ta sake dawowa domin a gyara a mai da shi kamar da yake canda na shekara uku bangare ɗaya kenan bangare na biyu kuma game da batun naɗa sarakuna owayen ƙasa wanda ƙudurin doka a wajen sarakuna ya ce mai alfarma sarkin musulmi shi zai zaɓo mutum uku ya tura ma gwamna inda gwamna zai zaɓi ɗaya daga cikinsu a maidama mai alhama sarki musulmi ya nada wannan dokar dama haka take ita babu wani gyara inda dan bambanci yake kawai na wajen harkar hakimai inda can da hakimai ana yin su a matakin ma kananan hukumomi to daga baya aka yi gyaran doka aka dawo da ita a majalisar mai alhama sarki musulmi su council members su za su duba mai alhama sarki musulmi ya nada to shi aka ce da uwayen ƙasa da hakimai duka mai alfarma sarkin musulmi zai dubi waɗanda cancanta mutum uku a tura ma gwamna ya yi tikin ɗin guda wannan shi abin da an ka kawo gaban majalisa kuma shi na jiya muka yawa karatu na ɗaya da na biyu kuma aka tura shi ga kwamitin da ke kula da harkokin ƙananan hukumomi domin su je su duba su kuma ɗauko bayanai da ra'ayoyin al'umma a kawo majalisa domin a tabbatar da wannan dokar ko kuma duk ra'ayin da aka samu na al'umma eh, aka dawo shi na majalisa za ta aiki to ina batun da ke cewa dokar ta kunshi baiwa gwamna dama ne ya cire sarkin musulmi ba gaskiya ba ne babu inda an kai magana game da wani abu wanda ya jibanci taba hurumi na mai alhurma sarkin musulmi asali ma abinda nake gaya maka ko waɗannan naɗa waɗannan hakimai wurin mai afirma sarkin musulmi za a kai takarda ta application shi zai tace mutum uku daga cikinsu a yi recommendation da can a turo ma gwamna cewa ga waɗanda muka ganin sun yi cancanta daga cikinsu gwamna zai zaɓi ɗaya daga cikinsu a turo ma mai alfarma sarkin musulmi ya je ya naɗa amma babu inda an ka ambaci wani ƙuduri na cewa ah, gwamnati tana da damar da za ta cire sarkin musulmi in fact duk abin da zai taba wata alhorma ta sarkin musulmi ba cikin wannan kudurin doka na'am to su wayan kasa da hakimai da aka ambata cikin dokar akwai inda aka ba gwamna damar ya cire su ciki babu inda an ka ambaci wata ka'ida ta cire wani basarake ko hakimi a gyaran dokar da aka kawo muna babu inda aka yi wannan magana in na fahimce ka kudurin dokar ba a riga aka amince da shi ba to amma akwai rahoton da cewa majalisa har ta amince da kudurin dokar sannan wani mataki yake yanzu da yake akwai matakai da ake bi kafin kudurin doka a amince zama doka wani mataki wannan kudirin yake yanzu so wannan kudurin abinda an matsayi ne an kawo shi mu yi mai karatu na daya mu yi mai karatu na biyu wanda yake yin karatu na biyu shi ya ba da dama a ba kwamitin da yadda ya jibanci harkar ƙananan hukumomi da harkar sarautu domin ya ta yi ya saurari ra'ayoyin jama'a sannan majalisa za ta dubi shawarorin da aka kawo so duk cewar da ake yi wai majalisa ta amince ta amince mu mun san aikin da muke yi mun san matakin da yake bisa so wannan kuduri ko alama ba kare shi ba da yake labari ya bi duniya an ce majalisa ta amince dama tun harko sashen zata suna sun amince a wurin taron su sun kawo majalisa an ce ta amince menene sakon majalisa ga al'ummar duniya ni eh, abin da a sakon majalisa na farko dai duk sadda ka ji al'amari idan baka da masaniya akai ne to ka bincika kamin ka yanke hukunci abubakar shehu ya boke nan wato mataimakin mai tsawatarwa na majalisar dokokin jihar sokoto a hirarsa da nasiru muhammad wannan shirin na zuwa ne daga nan birnin washington dc ga kuma shirinmu na gaba shirin zamantakewa ne ya ya saurara don akwai abun masu sauraro barkanmu da warhaka sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa shirin da ke tattaunawa kan batutuwa da suka shafi zaman lafiya da kyautata dangantaka tsakanin al'ummomin da ke da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji ni ce ke gabatar da shirin. shirin zamantakewa ya tattaro masu ruwa da tsaki ne don tattaunawa kan batun safarar mutane da yadda za a kawo ƙarshen sa. Da yanzu ma wani sabon salon da an ka da shi shine safarar bil'adama domin a a cire wasu sata na jikinsu. Kowane rana suna shan duka ba ba su abinci wani lokaci har maza biyar goma ma za su kwana da su. Akalla mutane fiye da miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu ne aka yi safarar su a ciki da wajen Najeriya da suke ayyukan tilas ake kuma cin zarafinsu da shan wulakanci A wani rahoto da hukumar kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya ta wallafa, ta ce safarar mutane daga Najeriya zuwa wasu ƙasashen duniya ya ƙaru matuƙa, kuma 'yan Najeriya na kan gaba wajen waɗanda ke fuskantar wulaƙanci. Shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar da ke yaƙi da safarar bil'adama a Najeriya kuma jagorar ƙungiyoyin a Afirka ta Yamma, Abdulganiyu Abubakar, ya ce matsalar safarar bil'adama tana da daɗaɗɗen tarihi, kuma tun ana yin ta a ɓoye daga wasu jihohin nesa da arewacin Najeriya yanzu kan lamarin ya shafi dukkan jihohin kasar. da yanzu ma wani sabon salon da an ka da shi shine safarar adama domin a a cire wasu sata na jikinsu irin koda ko kuma suhe domin a saisuwa a kasuwannin duniya a ma waɗanda ke bukata irin waɗannan abubuwan domin kiwon lafiya. To ana laifi kamar matsala ce wadda yake ta wuce duk yadda ake tunani yanzu da manya ake safara ko kuma mafi yawa mata matasa to amma yanzu abin ya kai ga kananan yara a ba da daɗewa ba a nan jihar tabbato an ka kama wata jami'ar tsaro ma wadda ake zargin ta haɗa kai da wasu domin sai da wasu yara a babban birnin tarayya abuja wanda har hukumar 'yan sanda ta kama su da bincike bincike har an ka gano cewa akwai ma wani wanda iyan shi na ciki shi ya sai suwa abokan aikin mu na Ghana sun ka kira mu akan wasu yaran da an kai safara zuwa Ghana sun kusan goma sha biyar daga jihar Imo da kuma jihar Plateau. To cikin yaran ba wanda ya safara su akwai kallon shi guda biyu waɗanda yake iyayen su guda uba guda uwa guda amma ya yi safarar su domin su zo su yi karuwanci hmm. a babban birnin ghana da ke akara da kuma wasu ƙauyuka to a halin yanzu dai mun hada da gwamnatoci an samu an dawo da su ta hannun hukumar da ke hana safarar bin adama amma me yasa waɗannan batutuwa duk da yake mutane sun san cewa ba al'amari ne na kwarai ko kuma mai kyau ba me yasa kaga yake zama yana yawaita to akwai matsalar matsanancin halin rayuwar da mutane ke ciki talauci sannan kuma akwai matsalar tsaro da ya addabi najeriya yanzu da sace-sacen jama'a da ake yi da kuma matsalar rikita da yawa a najeriya da kuma kwaɗayi da son tara abin duniya da wuri. Hmm. A saboda na yi kusan shekara ashirin da wani abu ina wanga aikin. ban taba ganin an yi safarar mutane daga irin jihohin borno eh, yobe ko adama zuwa kasashen ƙetare ba to amma yanzu sai gashi muna amsan mutane daga kasashen ketare waɗanda an kai safara sun yi waɗanda jihohin da idan mun yi magana da su za su ce to ah, rikicin boko haram da sauran matsaloli ya sa an kashe iyayen mu an tashi dukiyoyi mu bamu da komi mm. to dole wasu za su ce musu su tashi da wata kasa domin su yi wani abu to eh, su kudancin najeriya dama abu ne wanda ya daɗe suna safara domin a je yi karuwanci a je yi aikatau to yanzu ma sabon salon da abin ya ɗauko shi ne ɗaukan 'yan mata da ake yi matasa ana kai su kasashe irin saudiya da oman domin a sa su aiki ana faɗaita musu. Jihar Plato na daga cikin jihohin da ake safarar mutane musamman 'yan mata da ƙananan yara. Kwamishinan harkokin mata da walwalar jama'a ta jihar Plateau Caroline Dafur ta bayyana takaicinta kan matsalar safarar mutane daga jihar zuwa wasu ƙasashen duniya. E to gaskiya safarar mutane a cikin plateau ya ci sosai yadda mu ma abu mun zo mun same shi da mamaki don ban san ko menene damun gwamnatin da damun take na a plateau take yi a kai ba kuma shi yasa shi his excellency barista Caleb Manasse Mutfwan ya ce mun in tashi ah, in tabbatar cewa wannan ah, sarrafin yaran ya tsaya hakan nan shi yasa da kowane lokaci in muka ji yara suna Lagos ko suna Edo ko suna ina zai kira ni in kama hanya in je in dawo da su saboda haka kwanaki ciki akwai yaran da aka ta zagaya da hotunan su akan an kai su eh, su je su yi karuwanci a Ghana kuma da yana jin wannan din shi ma da ya ga bidiyon hakan nan ya kira ni ya sa ni a hanya na kama hanya na jina dawo da yan matan nan suna nan tare da mu muna musu uh, rehabilitation sannan kuma za mu ga yadda za mu yi mu ba su sana'a don sun ce mun sun bar makaranta su ɗayan tana js2 ɗayan tana js3 hakan nan suka bar makaranta suka samu kananan shekaru kananan shekaru shekara goma sha shida ba wasu manya 'yan mata ba yara ne a so dole ne gwamnati ta nemi wani abin da za mu ba su so da ba za su koma cikin wannan rayuwan kuma ba banda wa'annan 'yan mata a kwanakin baya akwai kananan yara masu shekaru hudu biyar a wayanda aka samu a abuja uh, su kuma yaya kuka yi ku same su eh su wayannan yaran mun samu uh, rihoto ne cewa akwai wani um, home a abuja da ake kwasan yaran plato ana kai su gurin sannan kuma uh, wannan gurin ita matan ta yi recruiting wata ne yar plato take kai mata yara a gurin so mun iya mun kama su ita matan na abuja mun kama ta mun rufe home nata din sannan ita wanda take kai mata yara daga plato din su ma mun ita ma mun arrestin nata kuma tana nan a kulle a gurin wurin polis kuma dukansu za su fuskanci hukunci domin wannan gwamnatin ba za ta yi wasa da duk wanda ta kama a cikin wannan halin ba shi yasa muke kiran kowa da kowa a cikin plateau da iyaye da eh, dukkan mu stakeholders a cikin plateau cewa duk wanda muka kama ba za a yi wasa da shi ba ba wani magana wai ko kana da connection ko baka da connection shirin Madam Sandra Chikan tana da gidan marayu inda suke kula da yara da iyayensu suka rasu da waɗanda suka tsinci kansu cikin yanayi na takaici. Kai babban matsala ne fa don yanzu yara diya ko daga cikin gidan marayu din ma yanzu daga wurin ne wa'yansu ma suna sayar da su har su je su samu kansu a African countries akwai wa'yansu ma da Algeria, Morocco yaran mu fa ana kai su wurare daban-daban wannan akwai damuwa. Idan sun dawo su yaran na an ce an same su ya wani me kuke yi musu wato wajen horar da su ta yadda za su dawo daga hayyacinsu. To muna counseling daga counseling kuma sai mu nema iyaye wanda za su iya duba yaran nan banda haka sai a nema musu eh, sana'a me suke gaya muku wai yake suke samu a can gurin wani yanayi suke samun kansu a can inda suke zuwa wurin yawanci tun da karuwanci suke yi ka akwai wahala fa don yaran nan an je za a karɓa su passport ɗinsu wani lokaci ko wani rana suna shan duka ba ba su abinci in ba su yi abin da an ce su yi ba ai wani lokaci har maza biyar goma ma za su kwana da su kuma in san duk kuɗin da sun samu ma sai su karɓa wurin su so in ka duba mai amfanin irin wannan wahala ne fa suna dawo sai ka ga wayansu akwai wata wanda da dawo ma daga ko italy ne ta dawo ta je da kafanta ma ta dawo wheelchair an tura ta daga upstairs ta faɗi abubuwa da gaskiya abun ba daɗin ji. Mai fashin baki kan lamura Comrade Bilyaminu Isa ya ce bai kamata talauci ya kasance hujja na safarar mutane ba. Ni a tunani na ko da yake sauran kasashen duniyan ban zagaya ba. Amma abin kamar ya fi yawa a Najeriya. Wato akwai abubuwa guda biyu. Mutane suna fakewa da talauci ko rashin al'amura na yi ko wani abu sai su mai da kansu kamar bayi. Amma a ce yanzu mace ne ta fita wai an sace ta ko kuma an ɗauke ta an kai ta wani wuri wani ya sayar da ita. wannan wani irin rayuwa ne wannan bari baki wani misali wannan sallah da ya wuce wannan sallar nan wata mata ta ɗauko ɗaɗin kinta ta kawo ina fitowa daga masallaci sai na ga an kusa watsewa daga masallaci sai na ga suna kuka na ce kai me ya faru suka ce wai za su tafi wurin motan babansu to baban jimin zo su shiga mota na ba dan da ba ya na bane sai na ci gaba da yawo da su har aka watse a wannan masallacin na tambayi na ce to yanzu wayar sunan baban ku suka ce sunan baban su alhaji wani haka bana so in kira sura kai ka kamar da shi nake ya ce wai yaran su sunan su ko wani kaza ka ai na kuke zama waye kefi wani makaranta kuke wal al-imam waye kawo ku nan masallaci wai maman su to ya maman ku za ta kawo ku masallaci ta tafi ta barku saboda Allah ya zai kin ga deliberately ne ta tafi ta bar su don a sa wa yaran wani suna ko kuma uban ya shiga wani rahali na farko kenan na biyu akwai wani magana wadda mai martaba sarki sunusi a lokacin yayi idan ba za ka iya tarbiyyatar da yara ba kar ka haife su da yawa a human trafficking idan mun bari kawai irin ɗaya da ake tura su barace barace a duniya ya kamata abin ya zama na cin mutunci yaro ɗan shekara biyar bai gama zama a wurin gyatuman shi ba an tura shi bara wai an ce ya je karatu in za ka tura shi karatu fine is okay ka tura shi da abincin da zai ci na karshen wata idan wuta ya kare ka aika mishi da wuri wani sun ce za su yi eh, eh, makarantar tsangaya na almajirai dan ba su abinci a hmm. an tone din shi ya koma wajen kasuwanci kin gani musamman a ce wai mm. a ɗauki yaro daga arewa a kai a je da shi kudu a sayar da shi mm. a ɗauki yaro daga kudu a kawo shi nan a je a sayar da shi wannan wani irin hali ne wannan mm. ni ban da talauci ne yake kawo shi to ban da talauci idan ka duba yadda ake wayannan yaƙe-yaƙe tashin hankali iyaye sun warwatse ko kuma ma sun rasa dukkan abin da suka mallaka eh saboda haka suna ganin kaman wayansu ma ba su ma san inda 'ya'yan suke ba a same su a wani guri a tafi wayansu kuma ma su suke ba da 'ya'yan saboda suna ganin kamar ba su da halin da za su ciyar da su. E, bayar da 'ya'yan ana bayar da sauci to ba ne 'ya'yan ki kai musu aiki zan je sa su aiki. Hmm. Daga baya kuma shi za a jina a menene a galabatar da su a wani bauta daban. Hmm. Kin gane amma haka in yau idan ya ya same ka an galabaita wannan ya yi can wannan ya yi nan wannan ya yi nan yes an wawatsa ba kowa. Hmm. To amma tun da kai kana nan sai ka gode wa Allah da cinka da shanka da rashin su duk na Allah ne sai ka samu natsuwa ko coci zaka je ko masallaci zaka je saboda haka hukuma da Allah sa ido kuma su jera tallata wannan abun ma a gidan rediyo in sun san ba za su yi hukuncin mu da wanda ya aikata wannan ba. Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan dawo muku da ci gaban tattaunawar da shawarwari kan yadda za a kawo ƙarshen safarar mutane. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya. To madalla ba saurare iya abin da za mu iya kawo muku kenan saboda karancin lokaci yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mr. Des wanda ya ba da umarni da kuma wato injiniyan mu ta wannan wato rana da ake kira Madam Kila Baba ya Yakubu Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Wassalam a saurari shirin yau da gobe shirin matasa.